Assalamu alaikum masu sauraro, mu da wannan lokaci. mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin, wanda a yau insha Allahu za mu fara muku sabon littafi ne mai suna Bakar Fura. Littafin marubuciya Fatima sunusa Rabi'u, wato Ummu Affan. Sai ku kasance tare da ni da zan jagoranci karanto muku domin jin abin da wannan littafi ya kunsa. Littafin Bakar Fura babi na farko. Shimfiɗa Kaduna unguwar Badiko. Gida ne mai girma, irin ginin ƙasan nan na da. Aƙalla kafin ka kai zauren da zai sadar kai na cikin gida sai ka tsallake zauruka guda hudu. Na biyar shine na shi ne zai sada ka da sassan farko na tsoho mai ran ƙarfe, kamar yadda jikokinsa suke tsokanarsa da hakan. Gida ne wanda ya tara sassa aƙalla kusan goma sha biyar. Gida ne mai ɗimbin tarihi domin duka mutanen da ke ciki ‘yan uwan juna ne, jini ɗaya suke. Malam Buba shine asalin mai gidan wanda jama'a ke girmama shi saboda mutum ne da ya san darajar kansa da mutanen da ke kewaye da shi. Mutum ne mai tarin daraja a gurin mutane da ma'ahalinsa baki ɗaya. Cikakken mutumin Yola jihar Adamawa mazaunin garin Kaduna. Fulani ne shi na usu wanda kana kallonsa ma za ka gane hakan saboda kyakkyawa ne fari sal mara jiki sai tsayi. Za mu iya cewa shi ya sa yaransa da jikokinsa suka yo gadon tsawo domin hallaka biyu ake wa gidan da gidan dogaye. Matan Malam Abubakar da aka fi sani da Malam Buba uku ne, amma biyu sun rasu guda ɗaya ce ke da rai a yanzu. Uwar gidansa Baitu wacce haɗin zumunci ne tsakanin tsakaninsu yaranta shida maza biyar sai mace ɗaya. Sannan Karimatu wacce ake kira da Baba Mutu ita ce mai yara bakwai duka maza kuma ita ce ke raye yanzu. sai habi amarya ta rasu mai yara hudu maza uku mace ɗaya duka yaran gidan guda goma sha bakwai biyu ne kawai mata guda goma sha biyar duka maza ne kuma matan su ne ƙananu amma dukansu suna gidan mazajensu haka mazan kowanne da matarsa har da masu mata biyu babban ɗa a gidan malam awalu shine kawai mai mata uku ahalin wannan gida za mu iya cewa kansu yana haɗe ne musamman mazajen domin suna zaman lafiya kuma kansu haɗe yake suna girmama juna ba za ka taɓa gane ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba saboda haɗin kansu hakan ne ma ya sa yaransu ke musu haɗin gida da wuya su fitar da ɗansu waje don a tarihi ma yaro ɗaya ne ya auro bare wato ɗa a gurin malam salisu mai suna sagir dalilin da ya sa aka tsani turuma kenan sambata sake a gidan idan ta zo don akwai wacce aka so haɗa su haɗa su Bilkisu amma ya ƙi yarda ya ce Ruma yake so, hakan ne silar ciwon Bilki wacce yanzu ta zama tamkar mai taɓin ƙwaƙwalwa ba ta magana sai da mutum ɗaya Humaida ita ma ba kullum ba sai an ci sa'a amma da ita kawai take magana. Wani dalilin ya sa kowa gidan ya tsani Ruma hatta yaran ta biyu da suka haifa ba su da wata fawa a gidan shi kanshi Sagir yanzu duk mitin da za a yi a family an daina neman sa sai dai idan zuwa ya tarar da ana yi. amma sam kamar sun cire su a family ba a neman su tun da auren ya tabbata da Ruma. Wannan kenan. Humaida, Humaida, Humaida a hankali ta fito daga ɗakin kamar wacce kwai ya fashewa a ciki. Gani adda, wata uwar harara ta aika mata kafin cikin kufula ta ce, Humaida, wai ke wace irin yarinya ce? Me yasa kike abu kamar mara lakka a jiki? tuni hawaye ya taru a idaniyarta cikin da ido ta ce adda bata ƙarasa ba ya shigo mai ake wa kanwata ne adda faɗin nan don allah ya dawo kaina bana son kina wa kanwata shi ya sadiq ya faɗa wanda shigowarsa kenan ganinsa kuwa ya sa mai da sake raurar da ido hawaye na zuba karasu waye gare ta da sauri tare da kama hannunta shi ma raurau ya da cewa ki yi haƙuri ƙanwata ya mai da kallonsa ga adda wacce ta saki baki tare da riƙe haɓa tana kallon su adda don Allah ki daina wa ƙanwata faɗa idan kuma ya zama lallai sai kin yi to ni ki dinga mini a maimakon ta cewar ya Sadiq kamar zai yi kuka adda ta ce to fa Sadiku ina raba ka da kiwo kana killata mutu ka daina biye wannan mashiririciyar yarinyar ba kafa Humaira ta fara cike da shagwaba nan take kuwa hankalin ya Sadiq ya kuma tashi Kallon Adda yayi har idaniyansa sun fara ja saboda damuwa. Adda ki yi haƙuri ki yi faɗan nan a kaina. Kaga Sadiku, ba ni guri, ke kuma ki zo ki yi wanke-wanken can da ke jiranki. Kafa ta kuma bugawa da turo baki, ganin haka da sauri sarki ya ce, yi shiru kanwas bari na yi. Gurin wanke-wanken ya nufa don ya san yana ɗaya daga cikin halayen mai da rashin son yin aikin gida. Adda da ta riƙe baki cike da takaici ta ce, Sadiq ina jin tausayinka a nan gaba lokacin da Humairu za ta gasa ka idan har ka ce abin da take so za ka yi. Sadiq wallahi idan baka bari ba ina hangen irin matsalar da za ku fuskanta a gaba. Kai adda fata na gari dai lamiri fawu adda ta bige mata baki. Ƙaniyarki na ce ƙaniyarki Humaida. Ni ke faɗawa fata na gari lamiri to ya ci ƙaniyarsa. Yan-yan-yan-yan Humaida ta fashe da kuka yayin da ta fita daga sassan da gudu. A gigice ya sadu kai bayanta ba ta tsaya ko ina ba sai sassan babu mutum kakarsu. Da gudu ta isa kamar wacce ake yankar fatar jikinta. Subhanallah kukan wa nake ji kamar Humaida. Ƙara sautin kukanta ta yi tare zubewa a ƙaramin falon babu mutum. Daidai shigowar ya wanda shi ma zubewa ya kusa da itan. yadda take ji kamar shi yadda yake ji kamar shi ma yayi kukan kanwas ki yi haƙuri adda ba za ta kuma ba idan ma za ta yi to ni za ta mawa ya faɗa cikin tsantsar kulawa yana hura mata bakin ji yake kamar shi ne aka bige wa bakin bayan ko jini babu isan ce ta shigo jin abin da yake faɗa ta murmusa da cewa wallahi duk gidan nan babu raguwa kuma malalaciya irin kyau maida wayyo Allah Sadiq ka ji ta ko ta sake sakin kuka kamar wacce ake yankan naman jikinta wani kallo ya aika wa isan nan take ta yi ƙasa da kai saboda ta san hali humaida ce kawai ke yin duk abin da ta so a gaban shi baba ta fi hannu ta fara cike da ganin anya sadiq bai rufta da yawa ba kafin ta ce sadiku ka kiyaye duniya wai wannan yar tayin ce kake wannan rawar kafar ina ji ya maka gaba wallahi hawaye sosai ke zuba a kuncin humaida da goshanyayin idanuwanta ta yi masu matuƙar girma da kyawu kukan da ta yi ya sa suka wani ƙara limshewa daman ga kalar idanuwan mage gare ta ma'ana ya ƙwayo irin ta tamkar zai zaiba take don ba ta da duhu sosai cikin ƙarfin hali ta ce baba mai yasa kuke mana mugun baki kowa baya faɗar alkhairi akan mu sai shauri bayan kun san baki guba ne da shi Eh, lallai ban ƙara shaida halinki ba sai yanzu, cewar baba tana hararta. Miƙewa ta yi, daman gidan nan ba mai ƙauna ta sai ɗaiɗaiku. Hanyar fita ta nufa, babu ta ce, umma ta gaida asha Da sauri ya Sadiq ya miƙe ya ce, ni dai a daina sa mana ido, ni da ƙanwata ba ruwan mutane. Yo ai kai ka sani, tunda so kake ka zamo mijin Hajiya. Ko ma mai zan zamo ba ruwan wasu, ya faɗa tare da bin bayan Humaida da sauri. hanyar fita ta dusa da sauri ya sha gabanta afuwan ƙanwas ki daina biyo mutanen gidan nan kallon ta yi sai kuma ta kawar da fuska gefe hannu ya sa tare da ɗago fuskar ta suka zuba wa juna ido kusan na minti biyu kafin ya sarki sauke ajiyar zuciya ya ce maida ki yi haƙuri murmushi ta saki har ga Allah tana tausaya wa ya sadauki kamar yadda kakansu ke kiransa tana mamakin shakuwar ke tsakaninsu don har ga Allah ba ta taɓa kawowa a ta koranta cewa ya sadiq ƙaunarsa yake ba domin bai taɓa faɗa ba yana son ta bar shi dai ya kira ta ƙanwata ko ƙanwas a gaban kowa da gaban a gabanta da gaban kowa amma ta san ta shaƙu matuƙa da shi kuma ta yarda duk gidan shi ya fi kowa damuwa da damuwarta cikin sanyi kamar ko da yaushe ta ce ya sadiq ban san mai na musu ba komi na yi suke ganin laifina. Gyara tsayuwarsa ya yi tare da sakin fuskarta ya rungume hannayensa a kan faffaɗin ƙirjinsa ya ce, Humaida, ba tsanarki suka yi ba, suna son ki kamar kowa da ke cikin gidan nan. To amma mai yasa suke yawan mini baki, murmushi ya saki tare da cewa, har yanzu ke yarinya ce Humaida, zuwa gaba za ki gane abin da nake nufi. buga kafa ta fara yi a ƙasa cike da shagwaba ta ce shekaru na fi sha biyar ka ce ni yarinya ce na yi sauka sannan na shiga ajin babbar secondary ss1 duk da haka ce mini yarinya to ke idan ba yarinya ba ce mai kike so na ce ya faɗa yana zuba mata ido a hankali ta lamshe idanuwanta kafin ta buɗe a kansa ta ce mm, mm, mm, kin dame ni da mm yi maganar ki rufe fuska tai da tafukan hannayenta kafin ta ruga da gudu murmushi ya yi murmushi ya saki mai kayatarwa ya bi bayanta da kallo kafin ya rike saitin zuciyarsa babban ɗakin taro ne da ya tara manyan mutane masu kuɗi da mulki manya a siyasar ƙasar nan alhaji mai girma alhaji sabo kowa naka shine ya fara miƙewa da cewa Duk wannan cuku-cuku da zille-zille da ake ya kamata a dakatar. Jam'iyyar mu ɗaya, dole mu zamo maɗauri ɗaya idan har da gaske ci mu muke buƙata. Ni ne gwamna a jihar nan wanda zai yi marabus don haka duk mai son tsayawa takarar gwamnan wannan jiha dole ya kasance matashi mai jini a jika domin zai fi jajircewa da ba zai yiwu ba Alhaji Haladu ya katse shi cikin kufula kafin ya ci gaba da cewa daman duk na ga take taken ka ni ne ba ka son na tsiya takara sai wannan yaron ibrahim wanda idan shekarunsa sun yi yawa to arba'in da biyu don haka ba za mu yarda ba mai ya sani kuma mai zai iya a siyasar ƙasar nan murmushi kawai alhaji ibrahim yake kafin ya miƙe cikin dattako da tsabar kwarjini duban su yayi ɗaya bayan ɗaya kafin ya ce kowanne gauta ja ne kamar yadda kowane tsuntsu kukan gidansu yake ai yaro yana bayan uwarsa yana shan nono kuma gaba da gabanta wai aljani ya taka wuta kuna jin tsako alhaji haladu ya sake faɗa cikin ƙaraji da kufula fiye da raɗazun yaro kenan man kaza cewar alhaji madu wanda da alama bakinsu ɗaya da alhaji haladu ya ci gaba da cewa abinda babba abinda babba ya hango ba lallai bane yaro ya hango shi mai matashi zai iya a kujerar gwamna Idan ma laifin memba ko mai wakiltar ƙaramar hukuma, wallahi duk tsuntsun da ya ja ruwa to shi ruwa zai jibga, ba ma yin matashi mai ƙananun shekaru. yauwa faɗa musu gaskiya kafin duniya ta faɗa musu. Alhaji Ibrahim kuwa kallon su yake ɗaya bayan ɗaya yana murmushi don shi ya san mai ya taka kuma ko an ƙi ko an so sai ya yi siyasan nan sai ya cika burinsa na zama gwamnan jihar nan ko ta halin ƙaƙa ne. sai ya cika burinsa na zama gwamnan jihar nan ko ta halin kaka ne baran-baran taron ya tashi ba tare da an tsayar da matsaya ba shi kan alhaji sabo kowa naka daman ya riga ya fidda alhaji ibrahim a matsayin wanda yake so ya tsaya takarar gwamnan jiha haka 'yan majalisu sun amince banda mutum biyun nan alhaji haladu da alhaji madu wanda suka ci sa a zuciyarsu tunda haka ne to za su fita daga jam'iyyar domin ko ta halin ƙaƙa ne so suke su yi mulki gani suke tamkar faduwa ne a zaɓi wani ƙaramin yaro da bai daɗe da shiga jam'iyyar ba a bar su su tsoffin zama don haka sun shirya ba gudu ba ja baya za su sayi fam a wata jam'iyyar domin tsayawa takarar alhaji haladu alhaji ibrahim kuwa cike da farin ciki ya koma gida matarsa Hindattu ta masa kyakkyawar sarba da alama anti nasara irin wannan farin ciki haka bari kawai Hindatu siyasar ƙasar nan na bani mamaki kowa burinsa shine ya ci zaɓe duk da duk abin da muka sa a gaba musamman fannin siyasa son raina da na zuciya ya yi yawa murmusawa ta yi tare da cewa ai ba a siyasa ba a komi ma haka maganar take kasan mutane musamman malam bahaushe ya fi tsatsauran ra'ayi akan abin da ya sa a gaba maganar ki haka take ka ce babbar harka ta kusan zuwa dariya suka yi gaba ɗaya ki taya ni dai addu'a murmusawa ta yi insha Allahu gahin ga Hindata a matsayin matar gwamna duka suka yi dariya haka haka Allah ke ikonsa mai kaza wata ranka ga ya sayi raƙumi zaune suke 'yan ajin zaune suke 'yan matasan gidan mata da maza duka jikoki ne kusan su ashirin a zaune Malam Buba tsoho mai ran ƙarfe sosai ya manyanta, don duk jikinsa ya nuna. Sai dai yana da lafiyar jiki sosai, don bai cika zama guri ɗaya ba. Mutum ne mai son motsa jikinsa. Zaune yake saman kujerar roba, hannunsa ɗauke da wani littafi. Yayin da duka jikokin nasa ke ƙasa zaune sun tasa gaba suna sauraro da alama wani abu mai muhimmanci yake faɗa musu. To masu sauraro, bari mu dakata a nan. Sai in ce da ku kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari mai suna baƙar fura domin jin irin takanikakar da ke cikin wannan labari. Sai in ce da ku mu kasance lafiya.